Gwamnan jihar Oyo, Sanata Abiola Ajimobi ya ce idan ma'aikatan kwadugon gwamnatin jihar na son su yi sulhu da gwamnatin ta jihar Oyo, to dole ne su nemi gafara game da wargaza taron masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnatin jihar suka yi akan ilimi ko kuma su biya su dukkan kayayyakin gwamnatin da aka lalata a sakamakon zanga-zangar ɗaliban makarantun sakandare a kwanakin baya. Gwamna Ajimobi ya furta hakan ne a lokacin da yake tattaunawa da wani rediyo mai zaman kansa a Ibadan, ya ce ba zai yiwu ba mutane su lalata kayan gwamnati kuma su ƙi biya kana su ƙi neman gafara a game da ta'asar da suka tafka sukan. kan ba za su amince da ta da zaune tsaye ba a jihar oyo da ya juya a game da bukatun 'yan kwadago na a biya su albashi da allowance allowance da suke bin gwamnati sai gwamnan na jihar oyo ya ce a halin yanzu ba su da isassun kuɗi kuma ba ma'aikatan kwadago ne kawai ba ke bin bashi akwai har da 'yan siyasa balantana su shiga yajin aiki don ba a biya su albashi ba gwamnati na jihar Oyo ya ce ai yajin aikin 'yan kwadagon bai yi nasara ba. They've gone on strike. Who are the people who went on strike? It's only the, the Luakeda. Hmm? The higher ones, TAMSEC, everything. The government is running. We are running it. The House is running. Uh, the commissioners have been, the names have been submitted. Latest by next week, they will be cleared. The commissioners will be there. We have advisors. We have almost levels from, I think, levels 10 or 12 and above, they are working. And let, let me not veer too much, but you will not believe it. The work goes on, and you, you then wonder these on strike are they really working if the work is going on are they really gwamna abiola ajimobi ya ce sun kira yajin aiki to wasu wane ne na shiga yajin aikin sai dai kananan ma'aikata amma manyan ma'aikata suna aiki da mu komai na tafiya daidai mun mika sunayen sababbin kwamishinoni don majalisa ta tantance su kafin sati mai zuwa an tantance su akwai masu ba da shawara ma'aikata daga mataki goma zuwa sha biyu zuwa sama suna aiki ya ce kada ya cika magana shin yajin aikin yana tasiri ya ce yajin aiki aikin bai yi tasiri ba sai dai da na kira shugaban kungiyar ma'aikata na jihar oyo comrade wahid olojode wayarsa ba ta shiga kana wani kusa na kungiyar kwadagon ta jihar oyo ya ce zai sake kira na kuma har na hada wannan rahoto bai kira ni ba hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya